a biyar ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidin muhajiri inda muke haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul a'raf karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 30 za mu tashi aya ta 30 eh mun kai karshe a mun tsaya aya ta 30 za mu tashi aya ta 31 insha Allah cikin suratul a'raf wanda zai zama darasi na darasi na bakwai a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na'am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 إنه لا يحب المسرفين Allah subhanahu wa ta'ala lura da cewa ayoyin baya sun yi magana akan yadda al'adun larabawa in sun zo tsawafi sai su cire kaya su yi tsawafin tsirara kamar yadda aka wurga da ayoyin da suka gabata mata suna tsawafin tsirara da daddare maza suna tsawafin tsirara da rana Allah subhanahu wataala bai umarni da wannan ba suna da aure cewa Allah ya umarci iyayensu haka za a yashi ya sa masu gaji suka tsiki iyayensu haka suke aikatawa Allah ya musu rabbi cewa Allah bai umarni da alfasha Allah bai umarni da miyagun ayyuka domin tsiraici a gaban jama'a haka kawai mutum lafiyar su kalau wannan alfasha ne mummunan aiki wanda aka gan shi da tsiraici a gaban jama'a za a yi tsammani ko rashin lafiya amma muddin lafiyar su akwai jarrabawa wato ta rashin jin kunyar Allah da rashin jin kunyar mutane to da Allah subhanahu wata'ala ya hana sai kuma yi umarni ya bani adama ya ku ɗayan annabi adam khudu zinatakum inda kulli masjid ku riki adon ku ma'ana ku sanya tufafi waɗanda za su rike al'aura inda kulli masjid a kowane wurin lokacin sallah ko gurin sallah ma'ana ba ma masallacin harami ba wurin ɗakin ka'aba ba ta sauran masallaci in za ku je ku yi aikin ibada wadda Allah ya umarce ku da yi sallah farilla ko nafila to ku riƙi adon ku ma'ana ku sanya tufafi waɗanda za su fitirce ku ba sai tufafi wanda suke da ƙarin ado ba wancan ƙarin ado wani sha an murga a baya an yi bayani a kansa amma asalin tufafi kawai mutum ya zama to ya sa tufa wadda Allah ya hore mata babu wani bunƙasa sannan kuma babu tsiraici tukwan da ya sa baya alfahari da girman kai sannan kuma bai zauna haka bisa tsiraici tare da rashin tufa wasu malamai suna wata fassara suna cewa zinata, kuma inda kulli masjidin wato lokacin kowace sallah ta farilla in za ku je ku yi sallah to ku sanya tufafi da ya suturce jikin ku ko kuma ku zo ta kuma inda kulli masjidin ku sanya tufafi waɗanda za su suturce jikinku a lokacin sallar juma'a wasu malamai a wata fassara ana cewa sallar juma'a wata fassara ana cewa sallar idi amma al'asur shine dukkan sallah idan za a yi a sanya tufafi tufafi waɗanda suke masu tsafta sannan ko waɗanda suke suka ciniki akwai waɗanda suka yi sana'o'i wadda suke sa 'yar kalmar riga kaga ta kotar nan ta ma a yayyanke a ganin su saboda sana'o'in da suke yi wannan bai ba da daman in za a je sallah ba in har lallai ba makawa sai hakan za a yi ko zafin yanayi ko wani abu da ya sa su suke yin haka ya kamata su ajiye wata riga ita kuma idan lokacin sallah ya yi suna gudun sana'arsu an kira sallar za a sai su sanya wata riga ƙari kan wata ko su da wacce su sa wannan idan za a yi sallar la'asar haka in duk lokacin da za a yi sallah suna wurin aiki cikin irin tufafin da babu fitirce jiki gaba ɗaya wasu za ka gan eh, sun ɗan Eh, abu na ɗan hano rigan a iya can wuya yawata idan mutum ya sunkuya kuma rigar bayan ta ya dage duk ga ta na mafi yana eh, na magana cewa watakila akwai zafi rana da zafin yanayi za ka iya wannan rigar ma yana haɗa zuwa to amma in za a je sallah dole ya zama ya tafi da riga a shagon da yake aiki tana ajiye in zai je sallah ko ya ɗora akan wannan ko kuma ya kawai wannan ya sa wannan yana daga cikin abun da wannan aya take umarni khudu zinatakum inda kulli masjid in dai sallah za ka to mutum ya je gaban Allah cikin kamala da kamata ya je gaban Allah wani zaka ya ce ai an ce kawai in dai aka samu satarul aula shikenan satarul aula idan ka je gurin akwai malaman da suka tabbatar da in ka faɗar mutum su fito ba shi da sallah kaga idan eh, kaga mutum bai isa ce shi zai fassara ayoyi alhali sana'ansa ba fassara ayoyi ko ba zai fassara hadisai ya ce kawai haka ne ba waɗanda masu riƙe sabbin maganganu na sabbin malamai a sabbin zamani akwai fatawoyi waɗanda za ka ji su ka tabbata ah, abin da ake faɗa ba haka sunna in ka duba tushenta dole shi yasa aka yi ilimi na usulul fiqh aka yi ilimi na maqasid shari'a wanda wasu kuma suka rike wannan suka wuce gona da iri suka yi sako da addini akwai yan sako da addini babu komawa zuwa ga shi malamai da suka yi aiki wa addini waɗannan fuka haɗin idan hadisi ya zo gunsu sai sun bi hanyar hadisi kowane hadisi da yawa za ka samu mutum hadisai sama da dubu ɗari biyar yake da su amma kowane hadisi ɗaya sai ya bi hanyarsa wane ne daga gurin Wani wane daga gurin wani. ai wane bai haɗu da wane ba don ka wannan hadisin ba zan yi aiki da shi ba akwai tsannaci a ciki ai kaza ai kaza tare idan aka zo aka shimfiɗa hadisi sai a duba a shimfiɗa ayoyi kuma da suke tafiya tare da hadisin ayoyin ahkam a shimfiɗa ƙa'idoji na fassara hadisi ba kawai shi kenan sai a zuwa fassara a yanda aka ga dama ba wani za ka samu iya karanta da hadisin ranar darasin mutane bai taba zama a wurin malami ya ji ma'anar hadisi idan ka zauna a gaban malamai waɗanda suke fuqaha ko masana hussuna, sunna ka ga hadisi ne ana fassara ma shi sau da yawa ka zauna a harami irin Madina manyan malamai ka ga hadisi ɗaya wannan sati shi kuka yi da wuce tsara ɗaya aka yi ana bayani a kansa wani sati an ci gaba kika ga wani sati uku ko wata guda ana tukuna a ɗaya hadisi da haka da haka shi za ka ga an yi kasa ɗurin ruwa ba a rabin littafi ba da mai saboda ilimi ake bayarwa abu kaza tushen kaza asalin kaza dalilin da ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza a lokacin da yace kaza su waye da waye a wurin amma mu yanzu sai a zo kawai sai a tsallake duka abubuwa sai mutum ya zuci wani abu wanda wannan abun a zahirin su zaka kamar karo ne da abun da mutane suke kai to shi kenan sai a riƙe a yi ta magana a ce hadisi ba inda fiƙihu, za a riƙe fiƙihu a yi karo da hadisi ai wannan kan haka ne duk wanda duk malami duk wani mutum a duniya da maganarsa ta yi karo da hadisi ba a ɗaukar magana ta bar ta manzon sallallahu alaihi wasallam duka malaman na haka suka wada idan sahha al-hadith fa huwa madhhab imam abu hanifa rahimahullah imam malik imam shafi'i al-imam ahmad ibn hanbal da sauran al-a'immat al-hadith da al-a'immat eh, fiqh da makamantansu amma kuma zaka ji wani daga cikin su yana cewa in ka kallo kan hadisi hadisin nan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga yayi karo da magana ta ko da fatawar da na baya. to ni ina cikin kabari na na koma abin da ka gani na bar abin da nake kai kaga kai ya rage na to amma sai wasu kuma suka ki gane fahimtar hakikalin wannan shekul islam ibnu taymiya rahimahullah ya yi littafi rafa'ul manam anil a'immatil a'lam sai ga mutane mutum matashi yana maganganu da kaifi da zafi akan magabata wanda suka yi aiki da ibada da sauransu wani zuma da ma ana ta mara a nuna mugu wani zai tare shi an ba zai tare ba kawai amma tun da ana nuna masu ke sai abu nan sai dai Allah ya kiyaye wani yana tare ana so a je kaza wani ana abu nan wani sa'i shaitan ya ziga mu a farota saboda nan ne za ka san za a san baka tsoro ko nan ne za a san kana faɗan gaskiya ko nan ne duk wani shirin ke dana magabata ba shi ne a gaban su ba ko ka to sai muka zama muna ɗaukan wani abu ba mu ɗaukan tushe ba ma komawa da tushe bal ma asalin komawa da tushe din ba mu shi da ke saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana magana sai mutum ya bi fassara malamai idan ka duba da ayoyi da fassarar magabata ƙarƙashin wannan aya mutum zai je gaban Allah da tufar da ya ga dama tare da cewa ya sa tuwa ta rufe al'auransa mugallaba amma Allah ce ku yake khudu zinatakum inda kulli masjid za ka ga Ƙarƙashin wannan an kawo hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa khudu zinatakum afdal thiyabikum al-bayan ko albi mafificin tufafin ku fari idan amma ba ya hana kuma a sa wani kala amma mafificin shine to abin fari yace ku sanya fari ku sanya matattun ku a cikin fari saboda inna Allah yuhibbul bayan Allah yana son farin launi to kaga wannan kadai ya sa wasu masha Allah suna ta kokari da farin launi eh wasu ko suna da jiba ajiba kamar inda wani sai mun yi sa'a mata yau da ramu yi ta masha Allah da tura da farin <laughs> an yi zai ga da mun bazara ayan nan da cikin wani launi kaga <laughs> amma sai mu ce a to ai don a nuna wancan launin ya halatta eh, saboda haka ya za muka basara cikin rauni ka zan da barbaru zamani Allah ya ji kanmu don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni khudhu zinatakum inda kulli masjid sanan wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha daga duk abinda Allah ya koyi mu mutum ya ci abin da yake so daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya kore mata, sannan kuma ya sha daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya kore mata, gwargwadon halin da yake da shi abu na wala tusrifu amma kar ku yi israfi malamai suka ce wala tusrifu yana nufin kar ku ci haramu halal in mutum yana da hali to ya yi amfani da shi yadda yake so wani zai ce abinci kaza yake so wani zai ce shi abu kaza yake so kuma Allah ya kore masa irin wannan din zai iya saya to bai yi israfi ba abin da ake so wala tusrifu kar ku israfi wasu malamai sun fassara wala tusrifu yawan cin abun da komai sai mutum ya ce su malamai suna ganin wannan israfi da mutum yana zaune mai gyaɗa ta wuce yaki mai tsire ya wuce zo mai rogo ta wuce zo mai waye ya wuce to wanda ya yi ya yi yawa wala amma idan haka yake kuma sha'awarsa haka ta yana buƙatar ya ci wance yana buƙatar ya ci wance kuma Allah ya hore masa dukiya na halal malamai suka ce a har ma hadisin da aka jingina ga Ali ibn cewa ya faɗi haka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu cewa hadisi fihi nazar akwai abun duba ba su tabbatar da inganci akwai magana akan to ma'ana wala tukrihu kawai shine kar ku wuce gona da iri wajen cin abinci ko tufafin da za ku sa sannan ko kuma abincin da za ku sha abin sha da za ku sha ko kuma kar ku ci haram kar ku yi kokarin ɗinka tufafin ku da dukiyar haram mutum bai samu hali ba a ce sai ya ɗinka kala kala sai ya shi ya kutsa cikin abin da ba haka ko ya je karbi bashin da ba zai biya ba ko karbi bashin da ba zai iya biya ba duka wannan fada cikin hatsari ne Allah subhanahu wataala ce wala tusrifu mutum ne abin da zai iya in dai abin da zai iya ne kuma dukiyan halal ne ya halatta gare shi amma ban da haram innahu la yuhibbul musrifin lallai shi Allah subhanahu ta'ala baya so masu israfi masu wuce gona da iri hatta sadaka Allah subhanahu ta'ala ya hana almubazzaranci wala tubazzir tabazzira Allah subhanahu ya yayi umarni da a ba da sadaka abun da ya sauwaka a yi amfani da abun da ake da shi ya sauwaka kar a kame ba a ba da sadaka ba kar kuma ya zamanto an sake sadaka har kuma ta karar da dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tad'i yadaka maghlulatan ila 'unuq kar ka sanya hannayenka su zaman to kullum a daure zuwa ga wuyanka ana cewa a kawo sadaka a kaza kuma kana da hali baka bayar ba wala tabasu qaha kullal bas kuma in ka tashi bayarwa kar ka sake gaba daya eh, kai ci bayarwa kai ci bayarwa ana so ka bayar yadda ba zai zama mutum ya shiga tagayyara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da kafuwar tattalin arziki yau da sa'ad radiyallahu ta'ala anhu ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi ya rasulullah ina da dukiya mai yawa Allah ya koya ta halal ‘ya'yana mata ne su biyu, idan na bar musu dukiya ɗaya bisa uku za su ci da rayuwa har su ƙare. ba za su buƙaci kuɗi ba saboda dukiyar da nake da ita afa ata saddaq bi shin ya halatta in yi sadaka da kashi biyu bisa uku bar musu ɗaya bisa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ka bar ƴaƴanka cikin wadata cikakke shi ya fi akan ka bar su kuma su zama alatan wato su zama to ababen ana bi ana neman taimako wancan ba wancan zamani balle yanzu za ka ga mutum yana iya kokari da shi ake sallah ya share masallaci ya yi kaza ya kira sallah a zo ya yi ka komai shi yake yi ya ɗauke nauyin aikin sama da mutum goma amma nan da aka ce babu mutum sai ka samu za a yi bibibibi na tausayin wata ɗaya da haka yawanci shi kenan kawai sai amanta kawai sai amanta gidan wane ba sun yi da suke rayuwa ba wane yaya kaza da su yawanci wa'innan abubuwan muna da eh, yawanci matsaloli a kansu a yanzu a rayuwarmu, musamman a mutanen eh, a irin su saudiya irin su asia kasashe wasu kasashe irin su malaysia da kuma waɗanda suke bamu labarin indonesia suna da auka waɗanda ake kula da irin wa'in wani sa za ka ga ɗan mutum zaki ne mai basira wanda zai iya yin karatu ko zai iya yin sana'a ko zai iya yin wata kasuwanci amma kasancewar mahaifin baya nan to magana ta kare amma da mahaifin yana nan abubuwan da yake yi wa al'umma su mutu duk inda kake tsammani amma da zaran baya nan to shi kenan ko magana ta kare yawanci al'adarmu a nan muna da wannan sakaci a wannan bangare yawa mutane wani zaka ga shi yake limanci kullum azahar la'asar magariba isha asuba shine liman amma da zaran ko tsufa ya kama shi tun ma yana raye za ga abubuwa na ban mamaki in ka ga mutum ga tsufa ga karancin tattali kuma ga manya-manyan masu hali suna sallah tare da shi tun malam wane duk ƴaƴan su sun san shi malam wane wani ne malam mai kiran sallah wani kuma malam wane duk 'ya'yan anguwan ma sun san shi shine liman a har tsufa ta kama shi sai ba a damu ba rikin ta ga mutum ya soma samun uziri a rayuwarsa Uziri na yana yi masu abubuwa waɗanda kawo masu kamata abubuwa irin na abubuwa ko a ce a awar ciwo ya shigo sakamakon yunwa al'umman ba masu sallah a masallaci sun fi ɗari ko sun fi hamsin amma ba za su iya dubawa da za a ce masu sallah a masallaci kullum kowa ya aje naira biyar kawai ko kuma bayan kwana biyu naira biyar ta wannan mutane ba za su ji ba kai naira ɗaya kai kullum kowa ya sa naira ɗaya naira biyar kwana biyar kawai kwamitin masallaci tana shiri ne saboda wani da yake kaza kuma an lura mai karamin karfi yi tsufa ya kai tsufa a yi kaza amma duk wannan ba mu saba da shi ba amma yawanci kasashen duniya da yawa suna yin irin waɗannan abubuwa ne amma mu yawanci muna da karanci a kan Allah subhanahu wata'ala ya hana israfi wata da dukiya haka kawai ba kai da ba dalili wannan ko ba yana nuna kuma wasa da dukiya a wurin kame dukiya kuma har ya zama to mutum ya ƙi wajibi ba don wani idan ya samu wannan hujjar to shi kenan har gidansa ma ba za su yi abin da ya to da sai kullum kawai in sun yi magana cewa ya ce ba su alhali abu na wajibi dole a samar da shi abu na wajibi dole a samar da shi wa kuma sha'awa wala tusrifu kar ku ci haram kuma kar ku wuce gona da iri ku ta wasa da dukiyar da Allah ya hore muku ku duba waɗansu ba su da komai kar ku yi wasa da abubuwa ɗaya daga cikin magabata suna tafiya da ɗalibansa sai ya ga yankin biredi hanyar ana wucewa akan hanya ana a yankin gurasa a wancan lokaci kudu yawanci biredin su da eh, kasashe daban-daban yawanci kowa da irin nau'in biredin su na su za ka ga irin mai bushashe wanda kan iya ɗaukan kwanaki kuma ana iya amfani da shi to tamyiz ake ce masa yanzu a kasashe musamman a saudiya ce tamyiz mai faɗi haka to irin yankin wannan har sun zo sun fara wuce a gani sai tsaye da su gaba sai ɗauka ya ɗaga sama kowa ya gani ya ce kun fara yadda wannan a gari na ya ce wallahi ina tabbatar muku ni'imar Allah in ta rushe ba ta dawo eh, duk kasar da ta yi wasa da ni'imar Allah ta yi israfi har ni'imar ta tafi sakamakon israfin mutane to ba za su sake dawa inda su tafi ta wani haka in gida ne suka zama suna wasa ran da ni'imar saboda israfin mutanen gidan ta tafi to ba za ki dawo ba to shi yasa Allah subhanahu wataala da ya umarni ka gwancin ya yi wa'azi ne wa ɗaliban da suke tare da shi da sauran mutane kuma akan yankin kawai gire wannan yake nuna kar a rinka wasa da zubar da abinci mai kyau ranar eh, an wayi gari ka ga ah, wani sa'i almajirai an ba su abinci a wani gida sai su zubar a wani guri wannan kurakurai ne sun koshi ke to da sun koshi in suka yi gaba wata ƙila za su samu wanda zai amfani da shi don haka Allah ke wa kulu wa shrabu wa la tusrifu ku ci ku sha wa la ku kar ku yi israfi tashi malamai suka ce daga cikin magabata wannan aya gabar aya Allah ya faɗi dukkan ƙashin bayan kiwon lafiya ƙashin bayan kiwon lafiya wa kulu wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ci daga abun da kuke so cikin ma'anar maganar sa kulu min ma shi shi'tu wa tasaddaqu wa labisu ma shi'tu wala washrabu ma ma shi'tu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wala tusrifu innahu la al musrif ku ci daga abun da kuke so ku sha daga abun da kuke so amma ku yi sadaka ku yi sadaka daga abun da Allah ya koyi to malamai magabatan suka ce Allah ya faɗi wato ƙashin bayan kiwon lafiya cikin cewa da yi suka ce a rabin aya da ya ce wa kudu wa sharbu wa la za ka ga alƙahaƙani yana cewa husnul gizai ya nubu an shurbi dawa husnul ya nubu an shurbi dawa in an samu kyakkyawan abinci in Allah ya hore to yakan mai shan magani sau da yawa cututtuka da samun immunity wanda zai karya ƙananan ƙwayoyin cututtuka a jikin mutum yana samuwa sakamakon samun abinci mai kyau shi abinci mai kyau ba sai mutum ya ci da yawa abincin da zai zagaya a jikin mutum yana da kyau da Allah yake wa kulu washrabu wala tusrifu kar kuma mutum ya zama to mai yawancin abinci wannan kuma yana kawo cuta yawancin abinci kowane abu sai mutum ya ci kowane abu sai mutum ya ci a haka nan kuma in mutum ya zauna ba tashi sai kwano ya kare kullum haka a an jima ma haka an jima ma haka wani kuma yana kawo cututtuka so da ka ana son mutum ya ci mai kyau in yana da hali idan ba shi da hali ya ci daga abin da Allah ya kore masa akwai abubuwa masu kyau wanda su masu ƙarfin ƙarfi za su iya amfani da shi ganyaye ganyaye da malaman usul suka ce babu abin da yake halal ya fi yawa a cikinsa irin ganyaye bishiya da ganyen ciyawi da ganyen bishiyoyi da sauransu saboda su suke ba da amfani mai yawa a jikin mutum da 'ya'yan itatuwa da ganyaye to 'ya'yan itatuwa wani ta'i eh, duk da cewa yanzu jeji ya yi nisa dukkan 'ya'yan itatuwan da allah ya kore mana za suna da abin da suke bayarwa a jiki magungunan da ake zuwa asibiti a karɓo ɗin daga wannan nau'in 'ya'yan itatuwa ne ake ɗan ko ɗan can kaɗan ɗan can kaɗan ɗan can kaɗan ai shi sa zuma ta zama shifa li kulli da saboda ta nahla kudan zuma tana ci ne daga sabon fure kuma na kowane irin bishiya ita ba ta cin tsohon fure kuma ita 'yar gaya ce tsohon zuma ba ta cin kwari duk abin da ya lalace ba ruwan da shi sa ya buɗo ne ha sharabun muktalifin alwani Allah ta fihi shifa'un linnas ita sai ta zaɓi ganye mai kuma sannan takan je nesa a jeji inda wani ganyen dan adam ba zai samu shi da wuri ba kawai sai ta ci daga nan shi yasa abin da yake fitowa daga cikin sai ya zama magani ga mutane haka zuma magani ne saboda waɗannan abubuwa to Allah da suwana wata ya ce wa kulu wa wala tusrifu ku ci ku sha kar ku wuce gona da iri idan misali mutum wani sai bai da hali da ma zai iya yin ce bane hada naman miya sai za a yi abinci ba tare da naman miya ba to amma wake a yana da uh, protein yake bayarwa sama da nama yawanci da yawa na za su ba da wani abu amma ya abu amma kaga iyayenmu da suka shure ba kullum yawanci miya da wake ba kuma an dafa bayi da bambanci da miyan namar yau a gurin wayansu to sannan kuma in Allah hore mutum nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cin kananan naman kananan dabbobi naman kananan dabbobi shi yafi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yankin cinya na tinkiya wasu suna cewa cinyan ma na gaba to cinyan gaba ko cinyan baya wani abuna masu yanka dabbobi su sun san eh, wasu fa'idojin da yadda suke ganin yadda naman yake da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wannan nama a yau idan mutum ya je gurin likitoci za su shekarun kan nan ya kamata ka daina cin naman saniya sai suna da wa mutum ya kamata a rinka cin kananan in za a ci nama a cin na kananan dabbobi ko na tsuntsaye ko makamancinsu. to ashe kenan duk wannan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi tana nunawa ayan alqur'ani ta bayyana suka ce asib likitanci da kiwon lafiya ya zo Allah ya bayyana shi a cikin rabin aya ta hanyar abinci idan mutum yana eh, cin abinci ba dole sai sun zo masu nauyi ba abinci ne mai sauƙi amma kuma abinci mai lafiya da kula da lafiya babu ajali ba zai karu ba amma dai kuma mutum zai zama da ikon Allah yana da lafiya wato saboda haka ana buƙatar irin waɗannan abubuwa wadda in dai ba wani uzuri mutum yake da shi na rashin cin abinci ba in ya samu abinci ya ci iya gwargwadon yadda ya dace iya yadda kuma kowane mutum da yadda cikinsa yake magabata suna horar da ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a fa in kana la mahala in ya zama dole sai mutum ya kwashi abinci yadda yake so yake fa sulufu ta'ami ya sanya ɗaya bisa ukun cikinsa na abinci wa sulutu li sharabihi ɗaya bisa ukun cikinsa na ababen sha wa sulutu li nafasi ɗaya bisa ukun cikinsa ya zama tunanin numfashi to amma mu yanzu dukka ukun sai mu tura shi eh, kaga an bar koyarwa na Allah sallallahu tsirrai sun wajen samun da lafiya akwai abubuwa da yawa za ka ga zaka ga mutane mutum da ya ce maka a cikin fararen fata ya ce maka shekara tamanin, inda ka yi sa'a ka same shi ba mutum mai shan taba ba da ke su shan taba a gurin su tamkar an ce halal ne haka suke shan taba don haka take rusa lafiyar su ciki amma yawanci da kada sun ce cewa shekarar ta tamanin amma za su ganci gargara hakan nan mafiya yawa amma da za ku je karya sai da ya ɗaya wani ɗan gani gani wasu ‘yan abubuwa hakan nan yawa waɗanda suke ba da amfani to shine wakulu na wala tusrifu ba sai kun yawaita ba malamai suka ce wannan shine asalin kiwon lafiya kashin bayan kiwon lafiya cikin abinci haka kowa dai da yadda ya saba wani kada ce kai mun fa Mofa wani zai cewa ah, mofa ba za mu takura kanmu ba <laughs> amma mutum zai ci shan wahala zai ta abuna eh, nuna abu na samun saiti a cikin guraren da ake bukatan kuzari wanda ya daidaita cin abinci yana da kuzari a mafi yawan lokuta tafiyarsa abubuwansa zai kuzari da yawa to kare to an gaza wajen ci kar kuma ya zamanto an wuce gona da iri a wajen ci shine muhimmi domin Allah bai son al-musrifi na masu wuce gona da iri ko masu cin haram ko ko masu cin kaza in ana magana haramun duk abin da za a yi kar mutum ya ci haram da zarzu wanda mutum ya kwana da yunwa ba inda haram ya halatta sai a wasu yanayi misali matafiyi ya ga mushe malamai suka ce kuma ne tsurra fi in yunwa ta kai matsayin da in ya wuce ma tafiyarsa ba zai iya tafiya ba sai faduwa Dole ya halatta ya wannan mushe ya halatta ya shiga gonar da ba ta ba ya ci 'ya'yan itatuwa amma muddin akwai ƙarfi a jikinsa wanda zai iya wuce wannan gurin gida kuma ya samu halal a gaba kusa kafin ƙarfin sai ya kare to bai halatta shi haramun don haka cin haramun hatsari ne a rayu a gona kake a kasuwa kake shagon wani kake kai yaron sa ne karka yadda ka ci haramun abun da nasa ne to na sani ba naka bane har abada komin kasancewanka yawon mutum a shago dukiyarsa dukiyarsa ce abinda ta zama ta haka ita ce taka idan sallamanka yana baka naira goma wannan ita ce taka kuma in Allah ya mata albarka to za ka samu nasara to amma idan mutum ya ga cewa mai gidansa yana da dukiya har za a iya ɗauka bai sani ba to ai Allah ya sani kuma daga nan mutum ya rusa tattalin arzikin kuma idan aka gane to ba shi da mutunci a wurin wannan mai gidan in ma sun ci gaba da zama kuma daga ranar ba za a sake amincewa da shi ba in ma sun ci gaba da zama to shi yasa Allah subhanahu wataala ya hana cin harama duk abin da za a yi mutum ya tsaya ya taƙaita da halal duk inda ka san haramun ya bayyana gare ka haramun ne to kar mutum ya shiga kar mutum ya shiga gudu idan kuma haram ta zo mutum bai ankara ba to ya kokari ya nemi tsarin Allah kare ta bata kuma sai da neman tsarin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tusiru ne malamin su fassara kar ku ci haram wannan aya tana magana akan tufafi tana magana akan abinci tana magana akan abin sha sannan ta yi hani kuma kar a wuce gona da iri a cikin waɗannan abubuwa hatta tufafin farin launi shi ya fi bada abuna eh, eh, yanzu misali da baƙin launi da farin launi ne sa za ga ko uniform za a yi wa yara a makaranti riga ce fara in ma masu baƙin wando ne wando a ƙasa shi ne baƙi ba a sa riga mai duhu saboda inda fari yake absorbing idan zafi ya zo daga sama ana masu physics sun sani na wato saboda haka launin farin kala yana da matuƙar tasiri sai Allah subhanahu wa ta'ala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce hal isul bayan yin libasi to an samu dama haka za a yi kada mutum kamar to ba shi da kwayi ko don raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a ce dole sai mutum ya zama fararen kaya ne kawai yake da shi amma wanda fa suka zama fararen kaya ne yake da shi to fa Allah ya musu baiwa yawa saboda sun jure fari ya fi yin da da wuri ya fi yin kaza amma kuma ko kai ka duba mutum a cikin farin kaya kullum sai ga eh, yawa ya ya fi ya fi abu a cikin dukkan launuka babu wanda ya kai kai. su wannan ɗalibi ma akwai ƙoƙarin sa fari a yawan wani wata ta waje yana ta wajen nan shi ma an yana ta wajen su ba fari ko yawanci kullum yawa shi ma kullum fari kayan ya su ala Allah ya musu baiwa A ai zalika fadlullahi nahtibuhum wa la zaki ala a hadar wani wajen Allah ya ƙara albarka to haka rayuwa take Allah subhanahu wa ta'ala yana baiwa wasu ga wanda ya yake wani abaji tafsiri wani daga kaya kawai wani ya kusa ya wuce ka amma insha Allah insha Allah muna ga bai muna ne mamai yawa muna ga wasu na biyo baya na'am قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كمثالي mushrikai da suka rinka cewa wa kanu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharraman ala azwajina suka rinka kebewa a in wannan abun ne cikin wannan dabbar mata ba za su ci ba sai maza kawai a'a abu kaza ba za a ci ba a'a raƙuni idan aka haife shi shine na bakwai uku biyar shida gaba ɗaya kafin shi duka mata ne shi kuma na bakwai ya zo namiji to ba za a ɗora masa kaya ba ko ba za a ci ba ko kuma wata aka aiki biyar maza ita kuma ta shida ta zo mace to ba za a sha nononta ba kawai ita za a bar ta ne a cikin garke saboda tana kawo albarka don haka ba a shan nononta ba a ɗora mata kaya ba a cin naman wannan duka cirkulle ne suka kawo a cikin addini to shine Allah subhanahu wataala ke cewa kul man harrama sannan kuma da wannan da suke zuwa suna tsawafi tsirara suka ce tufa in dai mutum ya taɓa yin zunubi da ita to in yazo ba zai yi tsawafi da ita ba duka wannan da ka suka shi ne Allah ce qul man harrama zinata da fi akwai li ibadihi wa tayyibati min rizq tambaye su waye ne ya haramta adon Allah wanda ya fito bayin sa da shi tufafi ado ne daga Allah ya ga daman bayin su yi amfani da shi abinci nau'o'i wa tayyibati min rizq da dada dana daga arziki abinci abu kaza ga daɗi ga gina jiki ga kaza Allah ya kore to me za a haramta a ce kar wani ya ci wannan me yasa kuma ga tufafi a ce kuma a kar a sa kaza kar a yi kaza wa ya haramta abun da Allah subhanahu ya fitar wa bayinsa ya kuma ba su dada arziki sai kamata mutum ya haramta abu ba sai da ilimi in Allah ya ce haram ne ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar haramun ne to haramun ne ila abadi har abada haka idan ijma'in sahabbai da magabata ya tafi kan cewa abu kaza haramun ne saboda haka suka biyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa huwa haram ila yawmil qiyamah amma duk abun da babu nasu daga alqur'ani ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna wannan abun haramun ne to wani yayi kawai ta'addanci ya ce abu kaza haramun ne ba dalili wannan laifi ne laifi ne a cikin addinin Allah don haka haramta halal yana iya kai mutum gari da ce Allah ya ce halal ne mutum ya ce a haramun ya ce masa a ka kula Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce haram ya ce eh ya sani ya ji amma haram amma halal ne to ya karkata ba a ja inja da Allah ko ba a ja inja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce mutum hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi cewa ya ce abu kaza haramun ne shi kuma yake halal ne sai sun ce ce ah, a in baka sani bane zo ga fa hadisi ya ce haramun in yace halal ne daga lokacin ya karbi da haka ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karanta ne kadai ake koyi da abin da yake ayi bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala haka waye yake haramta abin da Allah ya fitarwa mutane na daga tufafi da kuma daɗaɗen abubuwa na arziki na abinci da abin sha komai halal ne sai in dalili ya yi nuni cewa haram Allah ta kulli hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah da tufafi waɗanda Allah ya halatta su da abinci waɗanda Allah ya halatta a ci duka waɗannan hiya lil ladina amanu fil hayati dunya Allah ya hore su ne ga mu'mine a rayuwar duniya amma khalisatan yawmal qiyamah mu'mine a rayuwar duniya wadanda ba mu'mine ba masu ma suna cin abin da aka hore mu'mine yanzu misali abincin duk da mutum zai ci ko nama ne a kasuwa mutum ya je saya zai gwani ba musulmi ne shi ma ya saya mutum ya je zai sayi wani eh, abin da yake sha'awa na kayan miya zai ga wasu waɗanda ba ruwan su ma da addini kai ba sa ma addinin ko ina su ma sun saya ba za a ce a ba za a sayar musu ko za su je su ci ko kuma za su iya ɗebowa a jeji ko su ko a jeji wannan duka a rayuwar duniya da mummune da wanda ba mummune ba suna tarayya wajen cin abin da Allah ya fitar na abinci amma a lahira khalisatan yawmal qiyamah wato kadai ga mummune Allah ya tanada a gidan aljanna saboda abincin gidan aljanna haramun ne ga kafirai kafiri ba zai ma samu shiga gidan aljanna ba balle ya ci abin gidan aljanna abincin gidan aljanna kuma Allah ya tana da shi ga mu'minai to shi yasa anan yace kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya waɗannan abubuwan da Allah ya hore na abinci da tufafi da sauransu Allah ya hore su ne a duniya ga mu'minai da kuma waɗanda ba mu'minai ba suna tarayya da wajen amfani da su amma halifatan yawmal qiyamah amma ranar lahira mu'minai ne kadai za su amfani da abinci domin waɗanda ba mu'minai ba su wutar jahannam za a sa su abincin wutar jahannama kuma hatsari shajaratu zakko ta'amul asil kal muhli yahli fil butu ka khalil hamil to shi abincin gidan wuta daga mutum ya kai bakinsa kayan cikinsa suke fita da tiriri kafin ya wuce makogoronsa kayan ciki sun fita haka akwai hatsari yana tafashe ciki ya kone duk hanyar abincin kuma sai a rinka tilasta shi ana cewa look ka antal azizul karim dole ka dan dani wannan abinci na da yake cike da azama da bala'i da zafi da wahala dole ka ci domin da a duniya ka kasance mai izza mai nuna kai wani ne wajen kafircewa ayoyin Allah Allah ya kiyaye don haka Allah subhanahu wata'ala ya ba da abinci ga muminai waɗanda ba muminai ba suna amfana da shi a duniya amma a lahira ga mu ne kadai a abuna a gidan aljanna Allah ya kama cikin aljanna Allah ta kazalika nufassilu da ayat bi qawli ya'lam haka nan dai muke bayyana ayoyi daki daki ayoyi daki daki ka duba yanzu maganar abinci a cikin alqur'ani Allah yana maganar abinci a cikin alqur'ani kaga mu ba mu dau abinci ma sai an yi magana akan ta zaka kamar abinci wani abu kusa kusa ne na dole ne na kaza ne to amma da ke ni'ima ce ta Allah mutum zai iya cin abinci ya koshi bai damu da godiya ga Allah ba mutum zai iya ajiye abinci a buhu a gidansa bayan wanda ake da shi na ana ci kuma yana da ajiya na gobe da jibi wani yana iya samun ajiya na wata guda wani yana iya samun ajiya na wata biyu akwai wanda ce shi abincin shekara yake siya ya ajiye to amma lokacin da mutum ya ya sai abincin shekara duk wannan ba haram ba halal ne yana da hali ya sai to amma ya yake tuna godiya ga Allah wajen hore masa da Allah ya lokacin da mutum ya ga gidansa ga abinci yana kasuwa ya tabbata babu wani yaro a gidan da bai ci abinci ba saboda Allah ya bada dama an dafa abinci da safe an dafa abinci da rana an dafa abinci da daddare wannan ba safai muke zama mu yi tunani ba amma kuma Allah yana magana akan abinci ne don mutum da wannan girman ima idan mutum ya je kasuwa amma bai bar gida da abinci ba hankalinsa baya kasuwa baya gida gangan jikinsa baya gida amma hankalinsa ya dawo gida ko baya kasuwa misali ya je kasuwa wata 'yar sana'a zai yi kafin ya samu abinci ce ba sana'ar ba ta tabbata ba tukuna ko kuma abun da zai zo na ciniki ko abun da zai zo na aiki bai zo ba amma fa gidansa ya bari ba aiki wani ba shi da ko kaɗan baya cin hayyacin to wani kuma ya bar gidan akwai abinci da karyawa da abincin rana da abincin dare kai da ma wasu ƙari wanda kawai haka kawai an horewa mutanen gidan to ashe sai a gode wa Allah akan wannan kuma sai a cino akwai waɗanda su kuma kwata-kwata ba su da shi waɗanda ba su da shi ko kaɗan kuma gashi nan girman ku ɗaya komin ku ɗaya kuma kuna ibada tare kuna ayyuka tare amma wani da ya zo kasuwan nan babu komai a gidansa wani kuma da ya zo kasuwan nan akwai komai a gidansa sai mutum ya gode wa Allah ta ina ta hanyar tabbatar da godiya alhamd da harkarsa da kuma ashukur ta hanyar ba da wani abu ko da lokaci bayan lokaci can jifa wani tari cikin abin da mutum yake da shi na cewa ya sai abincin shekara ne akwai bayan Allah waɗanda ko abincin kwana ɗaya sai sun tafi suke zuwa su samu to waɗannan bayan Allah ko makwabtan mutum ne ko a kasuwa ko tare suke harka da sauransu to wani lokaci zai zama kullum ba inda ɗan adam to amma wani lokaci mutum ya kamata ya yi wa wannan bakin ciki man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wani ya fito gida bai ci abinci haka kawai sai ka auna kwano biyar ko goma ko wani abu kawai dama ka fito da su shago ko a motar ko a wani ko a mashin ko a meye malama ne ko kuma da ka fito kawai sai ka biya ta gidansa yana ta yadda za a fita kawai sai ka je idan aka shiga da shi to wannan farin cikin da ya yi kai kuma za a zo ranar tashin alkiyama babu mafita sai Allah ya ce a yadda ka yaye wa bawa na wani ran kaza ga watan kaza wallahi kai ma je ka aljanna eh, na yaye maka ai hanyoyin shiga aljanna suna nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana amma yawanci shedan baya bari shedan baya bari mu aikata mutum ya ce yana da abincin shekara amma bai taba cire wani abu na buhu kuna sallah da mutane mun yana cin abinci da kyar wata rana ba za ka iya ciro wani abu ci kai halawa ne dan kwano kaza halawa ne dan kwano kaza ko da wannan kai Allah subhanahu wataala yana gani amma ba kawai ta abin alfahari ne ya yi. ba na zaman na tona kullum akwai abincin shekara makwabcinka kuma kullum a cikin yunwa ko baka taba kokari ba a wani sai wasu yan kudi haka kana ciniki kullum yanzu kama da aka zama kawo mai zamani taransuwa ne dama kawai sai dai ka ga ala sai ka lissafa da abin da yake ciki tun kana da a har ma ka daina lissafa in dai ka ga ala kawai shi kawai ka sani ka san ya shiga rijiyar da dama akwai abuna a ciki to kaji kawai mutum yana yawo ne ba kuɗi a jikinsa sai tarin kuɗi a a sama to sai kenan sai ƙara mana in ba mutum ya dage ba to sai a hankali in ba mutum ya dage ba sai a hankali saboda haka irin waɗannan abubuwan su ne waɗanda mutum kar ya koshi ya manta wa yanzu. Eh, ba dole kullum za ka ba mutane ba amma wata ran ka cina ni'imar Allah da ya baka buhu guda akwai wanda eh, ya sani lokacin lokacin ni da muna abuna muna secondary eh, isa ali yana vocational junior secondary school yana tc gwamnati shi wannan mutumin idan rana ce zai rika duba hanya ne wanda zai riga wucewa da kekensa wanda duk ya riga kawai in ya yi ce ne Allah Allah yake kawai ba ku zo idan har karfe biyu ta gota ba ku zo ba to sai ya ɗau wannan cefanen sai ya kama hanya kwanta ne. sai ya kai da kafa saboda gida bai bar abincin da za a yi ba kullum haka yake sai ya zo tukuna ya yi abun da ya yi yake samun na cefane to wai kar ya sha wahalan tafiya ko ya tashi bai ci gaba da aiki ba shi ne sai rinka jiran eh, yaran anguwa masu keke dama da ka zo kawai sai ma za ka rinka dan waya ko zai zai da kai kawai sai tsallako sai ba a kai gida to shi kenan ya huta in ba haka ba in kuka dan yi laifi kanan to sai ya je ya kai da kafa ko sake komawa da kafa ba maganan a cewa lokacin a cewa naira uku ne naira uku ne a cewa lokacin amma ina to wannan har ya bar duniya haka yake har yabo duniya ba ke eh, to kaga eh, rayuwa haka Allah ya yi wa'insu kuma bayan Allah ne in sun yi aikin kwarai kai aikin kwarai shi a haɗa cikin rahmar Allah to saboda haka shi yasa kullum a rinka cina abubuwa da yawa waɗanda za su rinka inda mutane za su taimaki mutum wajen gina lafiyarsa duk abin da ka ba wani shi ne naka abun da ka ci dama bayan gida ne sai kuma gina jikinka da yi daidai gudu. abun da ka ba wani shine na. wallahu ta'ala alam insha Allah za mu tsaya nan kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun haka muke tsaya eh, ayoyi yake yake liqaumin ya'lamun da mutane waɗanda suke suke sani suke sanin Allah shine Allah wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace amin amin آمين الحمد لله صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fara laifin kada aka yi laifin da lafiya da ke yi albarka da ya kawo jirgin lokawa rayuwa albarka ya ana yi kan su ya ta farfa musu mai zuwa a mai kawo albarka kuma ma mai kawo rayuwa albarka wata mai ce asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kasa mana da aka yi da lafiya da lafiya da lafiya da lafiya malam yana neman ƙarin bayani ne game da istighfari ko haidara a ini idan ya guda ɗari ya yi bidiya ko kuma dai zai iya yi ma sama da ɗari ya yi kamar ɗari biyar ba fi ba matsala na bismillah alhamdulillah ala ala على رسول الله wa آله wa ومن والاه mutum zai ta istighfari gwargwadon yadda Allah ya kore masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi istighfari yana fa inna yastaghfirullah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ya tamara ko 70 marra annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau ɗaya, yana istighfari sau 70 haka mutum zai ta istighfari astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba sai ma ya kididdige ba yana haurawa ya san yayi ɗari akwai azkar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da maganar ɗari kamar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan sau ɗari a rayuwar mutum a kowane ini yana da ladan da babu mai kamansa sai wanda ya irin wannan aiki ko da mutum ya fita da dukiyarsa da ransa bai dawo da komai ba fi sabilillahi bai kai wannan lada ba sai wanda ya yi kamar haka ko ya ɗora a kan haka to kaga irin wannan sai mutum ya duba ya ga adadin in yi ɗarin ya haura yana da dama kuma sai shigo da yi sannan istighfari shi zai ta istighfari gwargwadon ya abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana yanda muke maganganu rayuwa din nan fa haka magabatan sai istighfari da ambaton Allah babu abu mai daga daraja duniya da lahira irin istighfari da ambaton Allah babu abu mai baka nutsuwa irin istighfari da ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisai daban-daban da yawa yawan rashin yawan azkar ya samu cikin damuwoyi azkar suna sa mutum karfin gwiwa da jarunta da karfin jiki saboda haka ake so a yawaita azkar babu wani tsayawa a adabi a duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abu a buɗe a yi istighfari to shi kenan kawai sai a yi ta yi gwargwadon yadda mutum ya samu dawa na tafiya kana istighfari cikin nutsuwa kana zaune kana istighfari cikin nutsuwa kana hailala cikin nutsuwa duka wannan daraja kawai kake karawa a gurin Allah za ka ga kasa tana kuka sama tana kuka ran da za a wuce da rayin mutum saboda an daina wucewa da ayyukansa na wannan istighfari ya riga ya ya abun idan kuma mutum yana istighfari sauran halittu suna yi tare da shi dabbobi bishiyoyi da makamantansu wannan yakan samu ɗorewar samun lada babu aikin da mutum zai rinka yi wanzu a kai face bayan ya rasu Allah ya ɗora masa bashi lada idza ma tabnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin dan ya bar waladan salihan ya da'u lahu ko ya bar ginin masallaci ko ginin makaranta ko ya bar ilimi a baya wanda ake amfani da shi to da sauran sadakatul jariya sadakatul jariya suna taimakawa saka yi ta yi mutum zai iya yi insha Allah duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade da adadi kaza ba kuma in ya kayyade yace ko a ƙara to shikenan ƙarin ba iyaka ya ba mutum dama zai yi ta yi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da masu neman addu'o'i akwai ɗan uwan da aka ciza masa aikin gobe ya karya ake sauke da zuwa kafin na isa a gashi ɗan uwa da suke yawo da cututtuka daban-daban suke sauke da zuwa ya ba su lafiya akwai ɗan uwan da turo ji a kan bashi da ake bin sai ce ya yi shawarar mana ana ya saka Amma a ƙara shi a zuwa ana ya sauke masa ya biya wani wani ce ya gama jarabawa ya ce sauke shi da zuwa na ibada nasara akwai ɗan uwa da suka ce sun sa kadarorin su a kan so suke so a tiya su da addu'a na da masana akwai ɗan uwa da aka shiga masa gida mana aka kwace masa mashin da kuma tiyo jin su aka sa ya kira su a duka kuɗi yake su a tiya shi da addu'a na ruwa masa mafi alkhairi abin da ya rasa wanda ya ce na cikin wata matsala yake su a tiya shi da addu'a akwai ɗan uwa da yake neman kwangila yake su a tiya shi da addu'a wurin wanda yake zai fara koyon kasuwanci a kuma mai kawo kaya a kuma ake jin karɓa shi a kuma neman jari ne a albarka assalamu alaikum wa da wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka turo su ya bukatun bayan Allah su ya su da ajiyoyi a fatan Allah ya karɓi addu'o'in wanda ya samu jarrabawa ta kariya za a masu aiki Allah ya sa a dace Allah ya ba shi lafiya لا باس طهورا أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما wanda suke fama da jinya a jiki muna fatan Allah ya ba su lafiya wanda suka kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka wanda aka shiga gida masa ta'adi muna fatan Allah ya mayar masa da mafi alkhairi irin waɗannan ayyuka na ta'addanci Allah ya kawo mana saukin masu aikatawa Allah ya da da su sa a daina Allah daina miyagun ayyuka wadda suka kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka su koyan kasuwanci Allah ya ba da nasara Allah ya sa a da dukkan waɗanda suka ambaci bukatu daban-daban da wanda ya gama jarrabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sakamako ta alkhairi inna Allah ala kulli shay'in qadir dukkan waɗanda suka ambata bukatunsu da dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su Allah ka ja mana bukatunmu mu na alkhairi Allah ka gafarta mana kurakuren mu Allah ka yafe mana zunubanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وبارك لنا في ذرياتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات واحفظ لنا أهلنا وذرياتنا من كل سوء ومن كل ومن كل مكر ومن كل مكروه يا حي يا قيوم اللهم قنا شر الحاسدين الحاسدين انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واحفظ لهم في قبورهم ونور لهم فيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك